To a me ke tafa da kai? To gaskiya an kawo mu nan wata ɗaya da wani abu ba abinci ma da ake bamu ba wani abin nan ba ne har ma faɗa za a ga sojoji suna faɗa kan abinci kuma ba wani allowance da aka bamu muna nan ko kayan faɗa ma da muke da su ba wani abu ba ne to mu dai roƙo muke dai da gwamnati ta yi ƙoƙari ta duba abin da muke mu ƙananan mu ne ake ba wahala ba manyan ba. To ba an ce an wadata ku da kayan aiki da kuma abinci saboda ku iya fuskantar waɗannan 'yan ƙungiyar jama'atu ahli suna lidda atuwal jihad ba? To wannan dai za a iya faɗa ba mu sani ko suna kan abin nan ɗin ba ne amma dai yanzu abinci ba ya isa mu ruwan farko ma da aka yi haka kayan mu duka suka jiki. abin in ka gani abin tausayi ko abin nan uniform din ma ba a bamu ba kayan abin nan din ma wanda za mu sa tent babu to shin um, ba ku gabatar da koke-koken ku ga manya-manyan sojojin da ke kuke karkashin su ba to ka san aikin yadda yake bayan da za ka ce ka ce ga ga ga na gaba da kai yayi yi laifi da haka aikin yake To, a dangane da kayan fada shin ya za ka kwatanta kayan da kuke kayan wato bindigogi da sauran kayan fadan da kuke amfani da su ya za ka kwatanta su da na 'yan kungiyar jama'atu halisunna lidda wal jihad ko boko haram gaskiya abin da zan gaya ma kayan da suke da shi ya fi namu daren da muka zo washe gari suka atakin namu bayan da zamu yi da su Allah dai kawai ya tsare mu muka abin nan amma mun shiga kawai muna shiga sun shigo mu gaba su ne bayan mu ne kawai Allah ya tsare mu ne dai kawai abin nan mun ci sa'a ba casualties kuma da yake mu ka san we are professional abin da ya sa kenan mm. to shin ba haka ba shin kafin ku zo kafin a kai ku maiduguri an ce an ba ku horo na musamman an muku ba ku training na musamman ba haka ba ne to ka san soja we are already trained oh. mu mun training ba wai abin nan ba ne matsalan kayan aiki ne waɗannan ba wasu mutane ba ne wanda za a ce in akwai kayan aiki kwana uku mun riga mun gama da su suna cikin daji an surrounding nasu kwana uku ma yawa za mu gama da su To shin kana ganin me isa ba, a wadata ku da kayan aiki da abinci gwamnati ce ba ta samar da wannan abu don da ta samar manyan za su in kuma su ne gwamnati ta bayar dole manyan su san abin da za su wace kira kake da ita ga hukumar sojojin najeriya da kuma gwamnati dangane da wannan yaƙi da ake to dai mu dai su yi ƙoƙari wannan abin ya ya abin su turo mana kayan aiki ba waya a tsaya ana ta dile na abubuwan ba tunda damuna na zuwa wurin nan kuma ba mu ga an yi shirin mana na kayan damuna kasan ruwa sama to uh, kace in abinci bai isan ku to ya kuke rayuwa to kasan daji muke akwai mangwarori abin da muke abin nan kenan da su shine yake kan tallafa mana mangwaro kana nufin sojojin najeriya da ke yaƙi suna dogara ne ga mangwaro a daji da sauran itatuwa to kai ma kasan san dan adam Mm. kuma soja mm. duk inda yake ko yaya yake abin nan akwai abincin amma isanmu ne baya don haka me kuke ci za a kawo abincin mutum goma za a kawo ma mutum kamar mutum talatin arba'in ah. mangwara nan shi muke sha tun kan ma ya fara nuna haka muke shan shi tun kuma sun ce abin nan ne to su turo kiliyan su shigo dajin su gani daga cikin gwamnatin tarayyan ba ta turo su su zo su gane ma idansu yadda wurin da muke da wahalar da muke sha kana da ƙarin bayani muna jin kana da ƙarin bayani ba da wani ƙarin bayani sai dai kawai Allah dai ya sa su ji koke koken mu da su yi mana abin da muke so